والأطاء يفعل ما يشاء وهو الحكيم الخبير أمر سبحانه وتعالى بالإنفاق والإحسان إلى الناس أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب يغري ويميت الرؤوف الرحيم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما الجواد الكريم وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله وصفيه أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا فأخرج به الناس من الظلمات إلى النور أخرجهم من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة ومن ظلمة الشرك إلى نور التوحيد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله إنه قد جاءت الشريعة الإسلامية بالحث على عمل الخير والبر والإنفاق في سبيل الله ومن ذلك توقيف الأموال وتحديثها على أبواب البر والإحسان فإن الوقف من الصدقات الجارية في حياة المتصدق وبعد وفاته يوم خيرها ويكثر بركتها وبرها وينتشر نفعها وإن طرق الخير كثيرة أيها الإخوة في الله ومناهج البر واسعة وفضل الله أوسع وقد أرشدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بألا نقلل من شأن أي عمل نقدمه أو جهد نبذله في سبيل الله يقول لا تاخرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق فهذا من الصدقات بلا مال ومن الصدقات بدون مال إماضة الأذى عن الطريق وأن تكون واسطة خير أو سببا لرفع ظلم الكلمة الطيبة صدقة مساعدة العاجز في ركوبه أو نزوله صدقة وأن تؤلف كتابا مفيدا صدقة كف الأذى عن المسلمين صدقة السلام على الناس صدقة العدل بين الاثنين والإسلام بين الناس صدقة ويعتبر هذا كله صدقة جارية يثاب عليها وهي صدقات بلا مال واعلموا أن كثيرا من الآيات القرآنية تعدنا على الإنفاق في سبيل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم ويقول عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقد جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في تأكيد هذا المعنى الكريم في نفوس المسلمين فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم يشبه العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط منفقا تلفا حديث متفق عليه ومن الإنفاق أيها الإخوة بالله الصدقة الجارية وهي ما يبقى بعد الموت الشيء الذي يبقى بعد موت العبد ويستمر أجره عليه قال عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان إن خطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له حديث أخرجه الإمام مسلم وإن الصدقة الجارية من الأمانات المالية التي جعلنا الله تعالى مستخلفين عليها وكذلك من الصدقات الجاريات إنشاء الهيئات والمؤسسات الخيرية الإسلامية التي تصل خيراتها إلى مشارق الأرض ومغاربها منها كفالة الأيتام الممثلة في تأسيس الهيئات العامة لشؤون المساكين والفقراء والأدبة بأموال الأغنياء ومن الصدقات الجارية أيها الإخوة في الله العلم النافع ينشر تعليم الناس والعلم أشرف ما يميز الإنسان والولد الصالح الذي يدعو لوالديه أيضا ومنها من الصدقات الجارية بناء المساجد ودون الأيتام وأبناء السبيل واللاجئين وحفر الآبار وشق الأنهار وغرق الأشجار وتوسيع الطرق وبناء الجسور والخناصر وإنشاء المظلات وإقامة دور العلاج والاستشفاء والمدارس والمعاهد التي تنشر العلم وترفع الجهل ونزل تأوي أبناء السبيل وملاجئ تأوي اليتامى ودور تربية الأطفال طبع كتب نافئة في الأقيدة وغيرها وكل ما تدعو إليه الحاجة وظروف الحياة ومتغيراتها ومستجداتها مما يوافق الشرع وينفع الناس ولذا تكاثرت أبواب البر بأوقات الصحابة ثم التابعين ثم من جاءوا من بعدهم واتبعوا هديهم بإحسان ولم تكن الأوقاف عندهم مكسورة على الإنفاق على الفقراء والمساجد والمدارس والوقف عليها فحسب بل أوقفوا الأموال على الحيوانات والبهائم المريضة والمسنة إلى غير ذلك مما لا يمكن حصره كل ذلك يتم برغبة خالصة ابتغاء مرضات الله عز وجل وإن من أعظم أبواب الإنفاق أيها الإخوة في الله الوقف وهو حبس الأصل وتسجيل المنفعة بأن يختار الإنسان من طيب ماله أصلا وكان أول وقت في الإسلام هو وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث روى الإمام ابن سعد بسنده إلى محمد بن كعب قال أول صدقة في الإسلام وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمواله لما قتل مخيريك بأحد أوسع إن أصبت فأموالي لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصدق بها وكذلك لما لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى أخبر الناس كافة بقوله لا نورث ما تركنا فهو صدقة وقال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقتي نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة وقد ذكر أصحاب السير والحديث وغيرهم أن كل من كان له مال من الصحابة رضي الله عنه كان له وقت كل الصحابة من كان له من المال كان له وقت ومن هذه الأوقاف وقت الخليفة الراشد أبي بكر الصديق على سبيل المثال روي أنه حبس رباعا له كانت بمكة ووصوا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتصدق بماله الذي بخيبر ووادي القرى وغير ذلك وتصدق عثمان بن عفان برومة فهي إلى اليوم فقال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال من يشتري بئر رومة فجعل دلوه من جلال المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها فاشتريتها حديث أخرجه البخاري والترمذي ووقت الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه معروف بأرضه بينبع وهي عيون متفرقة ومن الصحابة الذين لهم أوقاف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه والزبير بن العوام رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وعبد بن عبيد الله وحفص عبد الله بن عمر رضي الله عنه حبس داره وحفص عمرو بن العاص رضي الله عنه حبس أرضه في الطائف وداره التي بمكة وحبس خالد بن الوليد رضي الله عنه داره التي بالمدينة المنورة ووقف أنس رضي الله عنه وقف دارا له بالمدينة المنورة ووقف أبي هريرة رضي الله عنه روي أنه تصدق بداره حبيثا ولعائشة رضي الله عنها وقف وكذلك أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تصدقت بدارها وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لهما أوقات فهذا يدل على عناية الصحابة رضي الله عنهم بالأوقاف مهما كان نوعها من للخير والمسارعة إليه لذا قال القصر كان أهل العقبة وبدر قد حبسوا أموالهم على أعقابهم وأعقاب أعقابهم وأهل بدر والعقبة أفضل الصحابة رضي الله عنهم وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه لا أعلم أحدا كان له مال من المهاجرين والأنصار إلا حبس من ماله صدقة مؤبدة عباد الله إنما كان الوقف من أكثر الصدقات منفعة فإن دل هذا على شيء فهذا يدل على عناية الصحابة بهذا العمل الخيري الوقف من أعظم الأعمال أجرا الوصف هو الصدقة الجارية التي لا ينقطع بها عمل المتصدق حتى بعد موته وفي هذا يقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وأن القاعدة في المال الذي وقفه الواقف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا يورث عنه فهو أصل ثابت يبقى قائما وينفق ربحه في مساره الخير والبر وقد جاء بيان ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أصاب عمر عرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت عرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي, أنفس عندي منه وما تأمرني به قال إن شئت هبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب قال وقد تصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناه على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه حديث صحيح متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته حديث أخرجه ابن ماجه وإن من أوجب الواجبات الشرعية أن يساهم المسلمون في عمال أوطانهم وتمويل احتياجاتهم والسعي لتوفير مصدر لمصدر تمويل مستقل يعتمدون فيه بعد الله على أنفسهم في إقامة مصالحهم ولذلك فلنتواصى على إحياء سنة الوقت والتوسع فيه ليكون هو الأصل الثابت الذي يوفر لنا هذا التمويل الدائم المستمر ولن تكن أموال الوقف دولة بين المجتمعات الإسلامية ولتكن دولة أموال أموال الوقف دولة أو دولة بين المجتمعات الإسلامية والشأن في المسلمين هو ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توابهم وتراحمهم وتعاطئهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم توبى للمستغفرين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وليا تبتك الله تبارك وتعالى ما أبو شنبي والي سوتا من أيكة أبن دي قدامة من هكما mai ba da labari a kan abin da bayi suka ايه ya yi umarni da a ciyar ya ina shaidawa babu an bauta da dacewa da cancanta sai Allah shi shi kare yake mai mulki mai sarauta mai bayarwa mai hanawa mai rayawa mai kashewa mai tausayi mai jin kai mai tausayin duniya da lahira mai kyauta mai karanci mai iko akan komai tabaraka wa ta'ala ina shaidawa nan Muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama zababban Allah ga daɗin Allah masoyin Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya turo shi dab da tashin alkiyama ya zama mai bushara ya zama mai gargadi ya zama fitila mai haskaka al'umma ta dalilinsa mutane suka fita daga cikin duhu suka dawo haske ta dalilin manzon Allah sallama mutane suka fita daga kuncin duniya zuwa ga yalwar lahira daga duhun shirka zuwa hasken tauhidi Allah ka yi karin daraja da tsira da wannan annabi da ka aiko shi da sahabbansa da wanda suka bi su kyautata zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya koyan uwana shari'ar musulunci ta zo da kwadaitarwa akan aikata aikin alheri babu addinin da ya sayar a yi alheri irin musulunci ya ce a ciyar saboda Allah daga cikin ayyukan alherin da aka ce a yi akwai wakafi wakafi hubusi ala abuwa bil khair wal ihsan abinda ake nufi da wakafi shine shine tanadi wata dukiya ya gina wani wuri ko ya ba da dukiyar ya ce wannan ko bayan ya mutu ba gadonsa ba ne a yi ta amfani da shi ila kiyamisa zan ba da misalai na wakati wanda musulmi ya kamata su mai da hankali a kai don su samar wa kansu fa'ida ranar kiyama ba mamaki wallahi ba ka da karatun qur'ani mai yawa da zai kai ka aljanna ba mamaki ba ka da yawan nafilar da zai sa ka aljanna ba mamaki baka da yawan ilimin da zai baka rahamar Allah amma rijiya ɗaya da zaka tona saboda Allah sai ka baka aljanna aji ɗaya da zaka gina na makaranta sai baka aljanna maraya ɗaya da zaka taimaka ka ɗauki nauyin rayuwarsa da karatunsa sai baka aljanna gona ɗaya da zaka bayar a aikin alheri sai baka aljanna wasu ƙananan ayyukan da muke rena su da yawa wasu za su yi mana fintinkau ka ga mutum ya riga ka shiga aljanna saboda ya fi ka yada ayyuka alheri ya yi wakafi bayar da sadaka jariya wakafi ne shine sadaka su jariya sadaka mai gudana me aka ce da ita mai gudana saboda ko bayan ka mutu shi amfanin wakafi ko bayan ka mutu za a ta rubuta ma lada duk wanda ya aikin alheri ake amfanuwa da shi hanya ne ya yi rijiya ce ya tona masallaci ne ya gina gidan marayu ne ya yi, wani yake alheri ya yi, har ya kwanta aka binne shi yana raye ana ba shi lada bayan ya mutu kuma ana ba shi lada kuma Allah yana daɗa sa albarka a iyalansa da zuriyarsa saboda aikin alherin da yawa al'umma wadafi ita ce sadakar da ya ummu khairuha alherin ta yana yawaita yanzu ka gina masallaci kafin iya wanda za shi sallah in ka tona rijiya kafin iya wanda za shi ruwa a ciki kasan san iya dabbobin da za su amfana albarkar wakafi baki baya iya faɗa jama'a hanyoyin alheri na samun ramar ubangiji fa suna da yawa hanyoyin bin Allah suna fa da faɗi falalar Allah fa tana da yalwa fa Allah ya buɗe mana hanyoyin da za mu samu rahama fa kada mu makance mu tuna da su kar mu manta da su shi za mu ya kwadaitar da mu yace kada mu yadda mu rena aiki ko ya yake yace wannan aikin ko koda ya kama ka haɗu da ɗan uwanka ne da sake fuska ka haɗu da ɗan uwanka ka ɗan yi murmushi wannan ma aikin alheri ne kuma Allah zai baka lada akai in baka da kuɗin da zaka yi sadaka to yi da hanya a fuskar ɗan uwanka kuna haɗuwa ka sake mai fuska wannan ma alheri ne annabi ya ce ka yi wannan akwai sadakoki da ake bila malin sadaka ne amma ba kuɗi ba sai ka kashe kuɗi ba Allahu akbar za ka samu ladan sadaka amma ba kuɗi ka kashe ba irin wannan da na faɗa kawar da kazanta kawar da abin da zai cutar akan hanya sadaka ne duk wanda ya ga abin da zai cutar ya tsaya ya a hanya Allah zai ba shi lada Allah ya iya maka rahama saboda wannan abin amma yanzu za ka ga abin da zai cutar ƙaton zungu ne ya faɗo na mota a kan titi kowa idan ya zo sai sa su gina kawai fi sai kauce ya ci gaba tafiya saboda baya so ya bata lokaci sai a wurinsa ya tsaya dauke wannan abun bata lokaci ne an buge dabba mushe a tsakiyar titi bai zai iya tsayawa ba kai bin aksi ma yau al'ummar mu mutum sai ya yake kwatar kofar gidansa da kwalabe da robobi da gwangwanaye da ledodi da datti da kazanta sai zubo a tsakiyar titi a kofar gidansa kai da aka ce ka kwashe abin da aza abin da zai cutar to ka ɗebo kuma ka zuba da yawa haka muke a gidajen mu mutum ya kwashe kwata sai zuba ta a kofar gidan ya shimfiɗe ta duk mota ya taka ya wanke sa ya taka kwata ya wanke mashin ɗinsa ya taka kwata mata sun zo za su je unguwa su shiga kwata ta dole da kazantar gidansa da ruwan tsarkin gidansa da dattin gidansa saboda rashin sanin haƙƙin mutane ko mutum ya zo ya wani abin da zai cutar da mutane a hanya kai aka ce ka cire abin da zai cuci mutane kuma kai za ka yi abin da zai cuci mutane to wannan ma sadaka ce bila mal duk wanda ya zama wasila kai mi giye ce ka zama dan tsakiya tsakaninka da wani wajen taimaka masa ka tsaya wa wani ya samu alheri ka shiga tsakiya ka sama masa makaranta ka shiga tsakiya ka sama masa aiki ka shiga tsakiya kai masa hanya akan harkar kasuwa kai ma ka yi aikin alheri wafi da su kai ko kuma ka zama sababin ɗauke zalunci ga wani za a cuci wani ka tsaya ka hana a zalunce shi ka sa ido ka bi, sai da ka hana a yi wannan zaluncin ko a zalunci mutum ɗaya ko mutum biyu ko kuma al'umma ba wai kai ɗin ka zama azzalimi ba ba ka zama kai ne mai cutar mutane ba ka zama kai ne sababan da rafi dul alkalimatu tayyibatu sadaka in haɗu da kai ce wallahi wani ina ƙaunar ka saboda Allah kwana biyu ban gan ka ba bawan Allah zai ji daɗi ya ce ashe yana da wanda ya damu da shi sadaka za ka samu lada nuhibbuka fillah muna kaunarka don Allah ka je mutum ka kai mai ziyara da kafarka yaya aka yi wallahi na zo ne mu gaisa kwana biyu na gaban ganka ba ka buga wa mutum waya ina da biya lafiya ya kokari na bugo ne in gaishe ka mun dade ba mu gaisa ba in ji muryarka sadaka za ka samu lada ba kuɗi a ciki amma ka samu lada ka taimaki gajiyayye ya hau abin hawa ko ya sauka sadaka ne dole wannan kada wani ya ce wanda zai iya sadaka ba saboda ba ya da kuɗi miskini ne zai tsallaka hanya yana rike da itace ko yana shi. sai kai fakin da mota ka haƙura da zuwa kasuwarka da zuwa makarantarka ka rike hannunsa ka da ka dakatar da motarka tsallakar da shi sadaka mata ne za su wuce sun taho daga unguwa ka taho da mota ka tsaya ka ce kowa ya tsaya ku wuce sadaka ba wai kai ta hon kana wuta ba ka wuri ka wuce ba dan uwanka ya taho yana cikin larura yana cikin gajiya ka tallafa masa wani zai sauko da kan abin hawa ba zai iya ba ka sauke shi wani ya ko kaya zai shigar da shi wani guri ka karba ka rike masa sadaka rubuta littafi mai amfani ko na addini ko ba na addini ba inda mai amfani ne zai amfanar da mutane za ka samu lada ya dukkan abin cutarwa ga musulmi kowanne ne duk abin da zai cuci musulmi ko ka san shi ko baka san shi ba za ka samu lada zuwa mutane sallama shi ma lada ne adalci da sulhu tsakanin mutum biyu ko uku tsakanin miji da mata tsakanin amini da amini tsakanin aboki da aboki tsakanin makoci da makoci tsakanin ɗalibi da malami tsakanin duka wani abu da za ka tsaya a tsakani ka taimaki wani kai sulhu lada za ka samu duka waɗannan misalai ne na sadaka ba tare da sai ka ba da kuɗi ba ya ku yan wana ku sani cewa ayoyin alkur'ani a cike qur'ani yake da yin bayani akan ciyarwa da taimakawa da kyautatawa mutane jama'a ba abu mai daɗi a rayuwa irin ka taimaki mutum ba abu mai daɗi irin ya zama kai ne sababin da zaka taimaki wani ka yayi mai damuwa yi kokari ka wanke zuciyarka ka zamanto kullum alheri ne a cikin zuciyarka ka sani Allah ya baka kai tun da aka yi ke yake ta baka yake take ta baka ya fifita ka akan mutane da yawa da ka sani ba dan kai ka fi yawan sallah ka fi yawan sallah ba ba sai ka fi yawan karatun qur'ani ba ba zan ka dan ka fi tsoron Allah ba haka kawai sai mallaka maka ya baka amma kana bakin cikin ka taimaki gajiyayye ba ya iya kaza wani yace ai kana so ka samu dan iska ka samu talaka haka ne ya faɗa yace ce shegu kenan talakawa ai talaka mugun kenan shi mai kuɗi ne shi mai rufin asiri ne abin da yake faɗa kenan saboda Allah ya ba shi irin wannan kalma kasantacciyar kalma mara daɗi farin ciki ne wani ya kawo maka sa ka zama sababin sa, wallahi akwai abin da ba sai ka ba mutum kuɗi ba mutane makan ce a suke in an ce taimako sai mutum ya ɗauka wai kuɗi ne kawai a'a wallahi akwai wanda aure za ka neman masa ba zai saka manta da kai ba ka yi amfani da matsayin ka neman masa aure akwai wanda magana za ka yi wani a taimake shi kai ba kai za ka bada kuɗin ba akwai wanda takarda za ka rubuta ko ka ce a taimake wani mun san shi namu ne aikin alheri ne me yasa baƙin ciki yayi yawa cikin zuciyar al'umma me yasa mutane mutum ba zai sha'awar ya taimake nasa ba me yasa alhali kai kullum Allah yana taimakonka to ka sani cewa taimakon mutane ita ce inuwar da za ta yi maka amfani ranar tashin alkiyama ran yau mana zilla illa zillo ranar da babu inuwa sai inuwar Allah kuma malamai suna faɗa taimakon mutane sakamakon sa tun a duniya Allah yake gaggawar ba da shi billahi azimu ina gaya muku tun a duniya kafin a je lahira Allah yake barin biyan sakamakon taimakon wani kuma duk wanda ya zamanto mai taimakon al'umma ne wallahi ba zai wulakanta ba zai tozarta ba kuma yana cikin rufin asiri kuma amfanin taimakon mutane wani abu ne da yana naso hatta 'ya'yanka da tattabakunan ka za su ci sa. a wani babansa ai mutumin kirki ne ai mai taimakon mutane sai da abubakar wata rana kafirai suka zo za su yi rashin kirki wa annabi da sahabbai sai shirya sun gama shirya da munafukai suna zuwa sai ka tarar da sai na abubakar a cikin majalisin sai suka ji suka ce ba za mu yi ba me ya faru suka ce wannan mutumin tun kafin ya zama musulmi mun amfana da dukiyarsa mutum ne mai taimako mutum ne mai tallafi mutum ne mai agazawa ba za mu iya cin mutuncin mutanen nan yana ciki ba ka duba wani ikon Allah to haka har cikin kabarin ka wallahi za ka ga haske za ka ga alheri na gaya muku Allah zai iya maka rahama da wani abu karami ya ji dan karuwa ka ba wa kare ruwa karuwa Allah ya mata rahama yake yar aljanna ce ya kai mata zulganta saboda ka tarar da kare yana kishin ruwa ta ba shi ruwa balanta kai da ka tona rijiyoyi ko ka tona bohos ko kai mutane hanya ko kai ba su abinci ko ka sama musu sana'a ko ka gina musu kaza ko kai musu kaza karanta wa mutane ka aikin alheri mutane za su amfana da dukiyarka kana kwance a cikin gabarinka ana kai maka lada kana gidanka kana kwance ka manta kayan alheri ana kai maka lada yanzu wanda kake yi wa kanka rawa ka tara ka tara ka tara ka tara ina za ta kai Allah ya ce ba za ku taɓa samun cikakken lada da kusanci da Allah da da'a ga Ubangiji ba sai kun ciyar da abin da kuke so. Na'am. Abin da kake so ka ɗauka ka bayar. Kana da naira dubu biyar wani yana neman taimako. Ka yi haƙuri ka raba ka ɗauki dubu ɗaya da ɗari biyar ka bashi ko ka bashi dubu biyu ka ce ni ma bari ka ɗauke wannan irin wannan shi ne jibdal mukari kokari na wanda ba ya ce ya ɗauka ba kullum shaidan dan fudun mu yake da ka za ka alheri sai ce karka yi ka bari da Allah nan gaba kai ai kana yi da yawa ai kai a can ai kai a can amma kuma bai gaya maka yawan zunubin da yake tattare da kai ba ka sani wataƙila aikin alherin da kai a wuri kaza gaba ɗaya mutum ɗaya ne zai cinye saboda ka cuce shi a wani wuri ai ba a kasa a gwiwa wajen yawaita aikin alheri dan na bada sadaka jiya yau ran zo neman san ce ba zan bayar ba dan jiya na bayar dan na gina musu shekarar bara yanzu sai ce ba zan gina ba saboda nayi ya ka sani wancan da kai ko Allah ya karba ko bai karba ba nawa ne suke yi Allah bai karba ba nawa ne kana da garantin Allah ya karba to kai wai aiki aikin alheri Allah ce masu ciyar da dukiyarsu dare da rana ka kaji allazina yunfiquna amwalahum dukiya arziki malamai suka ce duk wanda Allah ya bashi dukiya ya bude masa hanya ga aljanna ya shiga in yana so yunfiquna bil-layli wan-nahar dare da rana suna ciyarwa sirran wa alaniya a boye suna bayarwa suna ta taimakon mutane ma ba a san sun taimaka ba kamar da salaf suke yi in za su taimake ka baka san sun taimake ka ba sai mutum ya zo kofar gidanka ya aje ma buhun abinci ya tafi har duniya ta shi barkan waye tsaye ba ka ba sai mutum ya zo ya kulla kuɗi ya sa maka a gidanka idan ka zo ka san ba tsuntuwa bane ka sani wani ne ya baka su haka suke suna shi su taimaki wani shi kansa wanda aka taimakawa ma bai san wa a taimake shi ba ballantana wani ya san wani ya taimaka wani har ya nemi yabo ko ya nemi suna ko wani abu sauransu ko ko yanzu mutum in ya bayar bai ji an sanar ba sai ya ce kai ba ba ba ba ka faɗa wallahi ai ba sa faɗa ai ban ji an sanar ba ko abubuwa ce ya ba mu ji an sanar ba mun ba da kaza fa ayya dan uwa Allah ya sani da ka damu Allah ya san ka bayar kana cirewa yana fita daga hannunka ko konewa yi kana da lada su ikilasi ne da su sayyidina umar aka ce lokacin da ya wafati aka zo masa wanka a gadon bayansa a nan gadon bayansa billahi azimu kanta aka samu kasan kanta ko wanda hannun sa yake kanta saboda rike itace ko wani abu kanta aka samu a gadon bayansa aka ce to wannan ne ya faru shi ba dan da ko shi ba wani abu ba sai aka ce ai in dare yake tashi rinka dakon kayan abinci a gadan a bayansa yana bin gidan talakawa mabukata yana zuwa buhu buhu yana jefar musu sai da umar wannan kantar da ita musu a gadan bayan saboda dakon kaya yana taimakawa mutane mu yanzu in mutum ya taimake ka in baka gaishe shi mawa sai ce na daina taimakawa iya yawan gaisuwar ka gare shi iya yawan buga masa waya kana gaishe shi iya yawan taimakon da za ka samu in ba ka wannan ba za a lissafa da kai ba لا إله إلا الله الأمر رسول الله العمل لله قليل والعمل لغير الله كثير أي اذا الله سيدنا مكتب وأن يقول ما دان الله بشيكم مهوة نعم وصلنا بلك جنسيس وري أما ما دان الله بقى وكما تلك البشرونك وعن يكتشي لو أنك إذن الله دان بقى إذن الله بقى كموريشي فكما كم يا أهل أنت أحاديثي annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu rana guda daya da za a wayi gari mutumin ya ciyar da dukiyarsa ya bayar saboda Allah ba face akwai mala'iku suna addu'a cewa ya Allah a'ti munfiqan khalafa duk wanda ya bayar kamar ya masa abin da ya bayar a yau ya Allah duk wanda ya dauka ya bawa wani kalinka kamar masa wani ya ce billahi azimu na gwada duk lokacin da zai sadaka dubu goma a cikin satin ko bayan satin sai Allah ya bani dubu talatin ko dubu arba'in ya ce ni a ta haka na gani duk lokacin da na taimaka wa iyali na musu kyakkyawan tafa ne sai ko bayan wani lokaci sai na ga Allah ya mun buɗe ta inda bana tsammani Allahu akbar sakayya tun a duniya kafin lahira haka duk wanda Allah ya taimake shi mai yalwar zuciya ya rika ganin alheri a cikin sha'aninsa ya rinka ganin bubi a kasuwancinsa ya rinka ganin ci gaba a wajen aikinsa ya rinka ganin ɗaukaka a kazaɗinsa ya Allah duk wanda ya bayar ka mai masa ya Allah duk wanda ya rike kuma ka jefa mai asara haka mala'iku suke a ah, fi mumsikan talafa sai ku yan uwana ku sani cewa yana da abubuwa masu muhimmanci shi ne sadaka jariya annabi ya ce dukkan mutum idan ya mutu aikinsa yana tsayawa cak Allah kana mutuwa yau ana binne ka a kabari komai ya tsaya gaba ɗaya yadda ka san agogo injin ya lalace ko an cire mai batar ya daina motsawa kai ma aikin ka ya daina motsawa su abubuwa kamar haka sadaka jariya wani abu da nake gaya maka kai wani abu da zai rinka gudana zan yi bayanin menene ladan sa yana gudana ko ilimi da ka bayar masu ilimi ku daina yi mutane ruwan ilimi mai ilimi ya kamata ya fi kowa kyauta Sai da Allah ya zaɓe ka yi ka karantar karantar karantar yi bayani yi sharhi taimaki mutane kyauta ko la salihi ya dula yan wani ku lura da wannan hadisin sai annabi ce waladun salihun na salihi ba yuyuyu tare da ya'ya ba nan ka yi kokari a rayuwarka ɗan ka ya zama salihi dan da salihi shine zai ma amfani bayan ka mutu idan ka bar ɗanka ya zama ɗan shaye-shaye in ya zama ƙwarawo in ya zama ɗan ta'adda in ya zama ɗan fashi in ya zama in ya zama ɗan luwadi in ya zama mashiririci mara addini mara zuwa masallaci mara ibada asara da bala'i zai jawo maka amma ɗan ƙwarai shine in ka mutu yana maka addu'a za ka samu alheri to ku yi kokari ƴaƴan su zama salihai ba wai mutum ya haifa ya haifa ya zube su tafi su shiga gari ba ka bi su ka raka su ka tabbatar da salaha su sai abin da ya fi karfin ka bayan da za ka yi sadaka jariya amana ce ta dukiya wanda Allah ya sanya mu yi kokari mu sauke wannan amana din daga cikin abubuwa na sadaka jariya akwai gina foundation al-mu'assasat wurare na ilimi wurare na karantarwa alkhairiyya marakis islamiyya gina makarantu gina foundation gina masallaci babba da gidan marayu da makaranta a gina guri a kyautata shi al'ummar gari su rika zuwa suna amfanuwa ka yi kokari kafin ka mutu ka bar wannan babban aikin yanzu wannan masallacin a iya sanin mu har kiyama ta tashi za a yi ta sallah a nan kuma Allah da ikonsa ya yi alkawari duk wanda ya yi aikin alheri Mutuwar ana ci gaba da moriya da wani abin shi kuma yana samun lada yanzu za ka kwatanta ladan da wanda ya gina masallacin da makarantar ne ke samu amma in ya gado biliyan kaza za su cinye kuɗin ne su gina gidaje su hau motoci wata ma su yi barna da kuɗin shi ke nan ya ƙare amma ka san me zai ci gaba da bin ka aikin alheri da ka bari ko dan in ba na kwarai bane ba ba za ka samu lada ba sai zunubi a kai shi to wannan yana da cikin abubuwan da ya kamata mu mai da hankali a kai kun ga har yanzu muna buƙatar ba masallatai kun ga mu gane muna buƙatar masallatai ku fahimce ni galibin yanzu mutane wallahi a wajen suke yin sallah inda za ta titin nan daga nan ka tafi airport ala azhar ka gaya mun rantsatsen masallaci na kwarai mai kyau a titin nan guda nawa ne da ko titin ibrahim tayar ka biyo shi shine garin cikin gari ko daga airport zuwa nan zuwa binci a hanya masallaci nawa za gani amma shaguna nawa za gani masallaci na kwarai na kirki wanda zai accommodating mutanen gudun kowa ya shige sallah cikin nutsuwa an gyara shi an kyautata tashi guda nawa ne dubu ba kasuwanninmu dubu kuɗin da ake kashewa a kasuwannin, amma ba mu masallaci a cikin kasuwanni mutane suna sallah a gaban shagon ko ta ga a kasuwanninmu yanzu mu sallah sai dai a yi ta sau biyu sau uku saboda ba za ta ɗauki mutane ba ba wuri ne akwai wuri kuɗin wurin ake bukata ba masu ginawa ne akwai masu gina kuɗin aljihun su ya fi zama su kasuwa da muke zama mu nemi arziki ba mu da wurin sallah mai kyau yalwatacce wanda an gada maza za a iya yin hawa sha biyar masallaci ne da wurin alwala kai gurin tsuguno babu saboda karancin sadaka jariya mutum da mutuncin su sai dai zai bi layin gurin da ake ba da kuɗi ka ba da naira biyar kai kashi ka ba da naira goma naira ashirin kai wanka in fitsari za ka yi ana bin ka ana lura da an ji ka daɗe to kashi kai sai ka ba da kaza subhanallah ga wurin samun lada wani ya iya ɗaukan wurin sai ba ya buge shi a yaban ɗakuna guda ɗari biyar ya ɗauki ma'aikata ana wankewa ana gyarawa ya zuba ruwa wurin za su samu lafiya babu muna karancin su kullum neman taimako ake za a gina masallaci ba wahala ka gina masallaci an gina shi ba neman taimako ba da wahala jiya da yadda aka ci gaba mutum ɗaya sai ya gina masallaci ɗari ya ce bai buƙatar taimakon kowa wani bako ne balarabe ya shigo gari yana duba ya ana kano kano kano haka يجي ليش أنا رأيت الناس يصلون في الخارج هكذا أنتم ما عندكم مساجد yake ya na lamta na gama ne ko ina bakin titi ana sallah sahu wani kusa an dakatar da kaza wani abu nan duk a wajen mutane suke sallah ina masallatai yan kanana ne ko kuma babu su duk wani babban titi mai muhimmanci mai daraja da wahala ta ga katon masallaci rafce ke na kwarai babu sai an ci sa'a wani alhaji ya ga dama ya dan balle wani dan kadan ya nika mutum talatin da biyar a ciki mutum ɗari uku a waje muna bukatar su ko akwai alherin da ya wuce ke masallaci sauwa je ka ƙauyuka su ga masallacin juma'a billahi lazimu na ƙasa na ƙasa ya farke ya yage saboda suna ta fama da abin da za su ma na za su gina masallacin bulo da bulo amma wani yana da gida gidajensa bai san adadin gidajensa sai da kwamfuta ake duba mai gidajensa kwamfuta wallahi duba mun kai unguwa kaza muna da gudana guda kaza ake da su alaji a zai a duba su a gaya suke billahi azim ya mallaka a kaza ya mallaka a kaza ya tara a kaza amma bai da masallaci daya bai gina saboda Allah saboda mai mutane ba su muhimmancin wakashi ba to makka da madina gaba ɗayan su wannan masallatan akan wakashi yake gudana wasu ne ku gina masallatai ku gina gidan marayu ku gina gidajen kula da gajiyayyu wani yake gaya mu anan yace wallahi a garin nan kun ga sababbin gadojin nan da aka yi in dare ya yi ta zagaya bayan sha biyu karfe ɗaya karfe biyu mutane ne da yawa suke kwana a wurin ka iya ganin mutum da iyalinsa da matarsa suna kwana in garin Allah ya waye su shiga gari su bara akwai wanda suke zuwa sun samu wurin kwanciya ne kaga gada jirgin kaga hanyar jirgin da kake gani yau wani zai duba yau wannan hanyar jirgin da kake gani a sanyin nan bilal zai wala akwai masu kwanciya a gefe gefen wurin saboda ba su zaki na za su kwana ka je tasha ka je da mutane suke kwanciya a tasha saboda ba inda za su kwana na musulmi ne ya shigo neman kuɗi neman abinci amma ba da inda zai kwana ba da inda zai sallah na yi ƙalubale a gaya min rantsatsen gidan marayu a nan kano nan cikin kano wanda yau in maraya na ya mutu zan je in kai shi inda za a kula da shi dole a tsaita a gaya mu wannan gida ne aka yi shi hawa kaza mai tattare da ɗaki ashirin talatin arba'in gaba ɗaya marayu ne aka zuba 'ya'yan bayan allah 'ya'yan talakawa ana kula da makarantar su ta safe ana kula da makarantar su ta yamma ana samun musu a gaya mu dukkanin nan gaba ki da ina gidan yake a taimake ni ban sani bane in akwai a sanar da ni kuma idan akwai gida nawa ne amma a gaya mun rattara san gidaje namiji ya ɗari kaza za ku iya irgawa ba za ku iya ba me yasa saboda mutane ba su san muhimmancin wakafi ba mutum gani yake ya ɗauki kuɗin sa ya bayar gina a fara yi amma za ka cire yatsa ranar da ka kwanta ba kai bar aikin alheri ba yin 'ya'yan wannan zamanin da ba za su iya biya maka bashi ba alaji Ya'yan wannan zamani duka mu ‘ya’yan zamanin ne gaba ɗaya wallahi tallah suna da ƙarfin tausayi ba su ba za su gaya maka ba in ka mutu kuma ga shi muna gani a misali ka mutu ka bar miliyan ɗari biyar ana bin ka miliyan ɗari ko ana bin ka dubu ɗari kaza ‘ya’yan ka ce ba za su biya ba ai ba su da shi ba akwai mutumin da a tajiri ne ya kwanta ya mutu dukiya Allah ya bashi amma Allah bai bashi basira ya masallaci ko aji ba bai san a jariya ba bai san wani ba abokanansa suka zo wata kila akwai su anan suka ce yayansa kai ku taimaki ubanku ba ya samu dukiya amma akwai matsala ba bai bar komai ba bai da aji bai da masallaci bai da abu da zai kai masa lada kuma raba kuɗin nan nasu malam tuntuni yaran sun gama calculation wallahi cewa suke ba za mu gina ba suka ce ku gina wa babanku masallacin juma'a Allah ya tsira da wannan shi suke wallahi ba za mu gina ba in yana so ne yasa bai gina ba in yana so yasa bai gina ba ka tsaya kana ta zikiri ka ji kai aikin alheri ga abin ka ji kai rumfa ba malamai suna sa ta yin rumfa a hanya sadaka ce jariya sauna rijiya dasa bishiya yanzu akwai masallatan da za ga na juma'a ne bishiyar suke bukata a dasa musu wallahi sai an nemi taimako jama'a taimaka mana za mu sai bishiyoyi ɗari bakwai bakwai za mu dasa a talatin wanda zai iya shahada ya ce ba zan siyo bishiyoyi talatin a gida in kula da su ba ba zai iya ba tsara da hanya an bari sai gwamnati za ta yi duk inda ta ga hanya mu a iya tunaninmu mu ba za mu gyara hanya ba sai dai gwamnati ne za ta gyara hanya na ga wannan gajeren tunani ne fada da hanya da gyara hanya aiki ne sadaka jariya ko gwamnati ta yi ko ba ta yi ba a samu ne hali ya kyautata amma wata gidan ya gina gida mai tsada yana so saboda abokanin suna zuwa kana zage shi sai ya a zuba kwanta a gurin amma wancan titin ba zai iya abin nan ba ko karo karo mutum biyu uku suka wasu lalatattun hanyoyin wallahi mutum ɗaya zai iya gyara su kai wani yana da kamfanin yin hanyar ma gaba daya bai da asara dan ya gyara hanyar kaza bai da shi amma an zuba ido ana jiran sai gwamnati ta yi su ma na gwamnatin su ma wawura su ma ba shi ne a gaban su ba Mun saboda ne ba mu san muhimmancin wakati ba ruwa ba har yanzu a garin nan fa akwai unguwannin da layin ruwa ake da tun da ba yara yan mata ka yarinya budurwa ta zo tana kafa jarka tana layin ruwa billahi lazim saboda duk unguwar gaba ɗaya layin ne ta yake da bohol shi ma wani alhaji ne yayi bohol din sai ya fito da dan karamin tanki ya ajiye in an ci sa ya kunna generator tsakanin magariba da isha'i bohol ya jawo ruwa idan bai kunna ba sai a gana akwai inda kullum da asuba sai an yi layin ruwa a cikin nan ruwa ba za a yi sunan bohol ɗin ba nawa ne bohol saboda ne ba mu san muhimmancin wakafi ba ba mu ɗauka wani abu bane ba muna buƙatar samun gidan marayu muna buƙatar samun kaza yanzu littafi buga littafi malamai da suke gani masu karantarwa na wasu da yawa suna wani yana littafi biyar shida bakwai takwas wani goma wani kaza amma bai da kuɗin da zai kai printing press a buga kai Allah ya baka wadata samu wani wanda yake da hali ya buga littafi akan tsarki akan alwala akan aqida akan kaza ka dauki nauyin bugawa a raba mutane fi sabilillah shi littafi haka yake zama amfaninsa dawwama yake amma sai malami ya zai rubuta littafin yana kwanciyar da shi in ya mutu in ba sa'a in ya dade a kone su bai da halin da zai buga Allah ya ba shi ilimin da zai littafi amma bai da halin da zai buga shi ma wannan mun dauke shi wani abin tunani ba amma kullum muna zuwa makka da madina a motocin mu ake taron mutun daga airport ana ba mu littafin umra littafin addu'a littafin Haji littafin tawassuli littafin tauhidi duka wannan fatsaye ne kun mutane ne na gari masu hali suke sa malamai su rubuta littafi su buga amma mu ba mu san wannan tunanin ba a kasar ban san da wannan ba ku alheri da ya dace da shari'a daga cikin ainihin wato abubuwa masu muhimmanci mu gane shi ne wakafi na farko kaga wannan maganar ce ba wanda ya fara yin wakafi na farko shine Allah Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ka duba dai ya nuna mana shi cewa yayi in na mutu dukiya ta ba gado iyalin iyalinsa kafin ya bar duniya in ma na bari ba abin da na bari sadaka ne to wannan shine wakafin farko wanda yace ayi shi ya fara buga muku misali la nuriku ma taraknahu fa huwa sadaqa la yusum wa la sakijina wa la dirhama Kai a raba gado ko dinari ko dirhami a ciyar da iyali na kudin sauran a bada shi sadaka a taimakin mutane malaman hadisi malaman sira duk sun yi magana cewa Jabir dan Abdullahi yana faɗa ce babu wani sahabi na annabi da yake da dukiya face yana da wakafi ban san shi ba duk wani sahabi inda yana da wani abu da dukiya ko yaya to wallahi sai da ya mutu ya bar lokaci ga misali zan gaya muku na gaya muku na annabi ko to sai da abubakar yana da wakafi yana da fili yana da gida da ya bada shi saboda Allah a makka kuma wakafin kala kala ne akwai wanda za ta yi kace duk al'umma a ta amfanuwa da shi akwai wanda za ta kace wannan gidan da ‘ya'yana da zuri'ata da duk dangi gaba ɗaya na bashi duk wacce aka sake ta a aure ta zo nan ta zaman ta kaba ko ta zo ta zaman idda wannan gidan duk ɗana da bai samu wurin zama ba a bashi ɗakin zama duk kanin matata duk wani ɗan uwana duk wani dangina wannan wakafi ne baya cikin gado ana iya wannan wannan shi ma ban san da shi ba na ɗungurungun idan mutum ya mutu gidajensa guda arba'in sai a rabe su bai yi tunani ya ce na bar wannan ba kuma zai amfani wataƙila kanwar kanwar yarka an sako ta tana da marayu guda sha bakwai ubanka ya mutu uwarka ta mutu kun ya gadon gaba ɗaya mata aure ne ba ta da komai in aka sako ta bayan ka mutu ina za ta zauna in fara mutu gida ta bashi a matsayin wakafi ka rubuta lauyoyi su rubuta duk wanda aka sake ta aure ga gidan zama na duk wanda bai da wurin zama ya zo ya zauna kafin ya samu nasa wakafi ne wannan an keɓance shi ne na dangi na iyali ana iya barinsa kuma buɗaɗɗe kowa da kowa me yasa ba za mu yi wannan ba abu bakar yana da wakafi umar ibn al-khattab ya samu dukiyar da tafi kowace tsada a khaibar ya ce ya rasulullah ina da dukiyar da tafi kowace daraja annabi ya ba shawara ya ce kai wakafi da ita ya bayar da ita wakafi ya ce kar a sayar kar a shiga ganta na bashi da Allah a ci gaba da amfanuwa sayyidina Usman ibn Affan yana da wata rijiya bi ruma an sha wahala a madina ana bukatar ruwan sha yahudawa suka mallake ta ana azabtar da musulmi a sasu dogon layi suna ɗibar ruwa annabi ya ce wa zai yaye mana bakin ciki ya share mana hawaye sai wannan rijiyar mutum ya saye ta da gugasa da gugar sauran musulmi duk ɗaya ne sai na umar ya ce ni zan saye ta sai na usman kuɗi tsugugu aka yi cinikinta ya biya ta annabi ya ce duk wanda ya manya shari'a irin roma falahul janna wanda zai yadda rijiyar ruwa ma yana da aljanna kai yana bakin cikin kai ko a ƙauye ko a unguwarku ko kuma kayi ka rufe ka ce kana sake zuwa ana kwanfasa ma gida kai ba ruwa a gidanka da za ka yi ruwan bohol kai kai da mataka da yayanka kuma kana da halin da za ka musu tanki kana da halin za ka ga fankuna a unguwarku ka sa katon janareton da ya fi gidanka sau ɗari uku amma ba za ka iya bawa makocin ka wuta ba masallacin ungo ku kullum sai an sallah cikin sauro da duhu ba za ka iya jan waya ɗaya ka kai masallaci kana ba da wuta ba ba ka yi usman yana da wakafi sannan yana da wasu abubuwan na alkhairi da yawa da yi Ali bin Abi Talib shi ma yana da wakafi wannan kulafa'ul arba ba wanda bai da wakafi Ali yana da wakafi a Yambo yana da rijiyoyi na ruwa na noman ruwa duk ya ba da su yace saboda Allah kar ka manta fa shi Ali ba annabi bane shi ma ana cin gadan sa kuma ya san da ƴaƴan sa Allah jikan malam albani Allah masa rahama Albani zaria ya buga misali ku je ku tambaya naira 40 ya baro iyalin sa duk makaranta ya gina ta tafi miliyan kaza ya gina ka dabin gidan da yake da wani billahi azimin wakafi ya da shi albani a najeriya yake ba wani guri gashi nan gidan da yake da wani wallahi sai da aka yi dabara aka ce to yanzu ya za a aka haɗa kuɗi aka taro karo aka sai musu gidan kuɗin aka ba da shi aikin Allah nan na albani amma mutum nawa suka ba albani kuɗi nawa sa'ad bin abi waqas yana da waqafi zubair bin al-awwab yana da waqafi abdullahi ubaydullah bin bin wannan talha ibn ubaydullah ibn auf yana da waqafi abdullahi ibn umar yana da wakafi gidansa ya bayar saboda Allah ya ce wakafi ne amru bin ya ba da gonarsa wakafi a ta'if da gidansa a makka khalid bin walid shi ma gidansa ya bayar a madina yace wakafi ne an malik ya ba da gidansa a madina yace wakafi ne abu huraira shi ma ya bada gidansa wakafi na aisha tana da wakafi na asma'u tana da wakafi ummu salama suna da wakafi ummu habiba tana da wakafi duka wannan wallahi saboda rashin lokaci da duk sai na kawo muku labarin wakafin su kuma suna na hanyar yana na a rubuce a lissafi idan wannan yana nuna mana wani abu idan eh, yana nuna mana annabi yayi gaskiya ya gaya mana gaskiya duk abin da zai kubutar da mu mu samu alkhairi kuma ya nuna mana sahabban nan suna da tausayi suna da jin kai me sosai suna son wani ya zo ya amfana da abin da suka ballaka ba yancin ya duba ne na gaya muku ba alherin da ya fi a rayuwa mutum ya zama zuciyar sabu da take ya fada da aikin alheri ka sani da yawa wallahi al'azim aljanna tana da fadi. sakamakon ubangiji yana da yawa ya ubangiji ya Allah ka ba mu ikon yin wadatu ka ba mu sanin muhimmancin wakafi ka ba mu kula da wakafi kuma ka'idar shi wakafi ba a gadon sa, ba a sayar da shi ba abin da ya yanzu wannan masallacin har duniya ta tashi ba wanda zai zo ce na san ba abin da ya sa shi kasuwa ba wanda zai zo ce na ba da Usman bin Affan sadaka dan wakafi ne me shi yayi shi saboda Allah ku tuna lada ku tuna alherin da za ku samu bayan kun bar duniya ku tona rijiyoyi ku gyara hanya ku taimaki marayu ku gida gidajen marayu wani zai ce ai da amana ai da gaskiya kai kai kokarin kare shi kai kai kokarin kare shi idan kana da jari ai kula kake ai da rashin amana kake bude shaguna a kasuwa ba amana amma kana kara bude shago saboda kana kokarin kare amanar da kanka to wannan ma kai aikin alheri ba amana kai kokarin bi ka ce baki amana Allahumma izil islam wal muslimin wa zil shirk wal mushrikin wa damir a'da' ad-din wa sud ibarak al muwahhidin wa ahmi hawdat ad-din ya rabbal alamin wa qumu ila salatikum yarhamukum Allah